Eh, na fatan alheri ne ga al'ummar ƙasa bayan gama wannan watan azumi da aka yi na ibada da kuma sallah da kuma yawancin wasu kuma al'ummarmu jaje na abubuwan da ke faruwa waɗanda kamar abin da ya faru a jirgi na kaduna a yi musu fatan alheri allah ubangiji ya tsare waɗanda aka tsare allah ya fiddo su lafiya an tunkari zaɓen shekara ta 2023 a matsayin ku na shugaban kuma dattawa menene fatan ku da 'yan siyasa da kuma ita kanta Najeriya to ita fatan mu dai ga 'yan siyasa a yi zaɓe lafiya ba tare da tashin hankali ba duk abin da zai kawo tashin hankali lokacin zaɓen nan su yi ƙoƙari kar su shiga ciki ko kuma mu roƙi Allah ya tsare a yi ta cikin lumana cikin lafiya ba tare da hargitsi ba. Haka ɗaya da gaske abubuwan da ake abin nan shi ne a yankin da zai fitar da shugaban ƙasa a kudin ce a arewan ma wani yanki ne ko kuma a kudancin ma wani yanki ne a duk da yake kundin tsarin mulki bai zo da wannan ba amma 'yan siyasa ne suke ganin a watakila a wannan tsarin menene ra'ayinka dangane da wannan cece kuce da ake yi a matsayina na shugaba ba na da ra'ayi ra'ayina shine dan najeriya kurun ya zama shine shugaban najeriya